'yar bariki ga 'yar bariki kashi na bakwai assalamu alaikum sauran barkama da sake kasancewa cikin wannan gidan namu na habib 24 tv wanda kuke kasancewa da ni dan uwanku habib abdallah har yanzu muna cikin littafin nan mai matukar daɗi na 'yar bariki wanda yau za mu ɗora a kan kashi na bakwai ga doki har doki amma ko fatan ya saka yana 'yar budurwa ta ce cikin zuciyarta a sanyaye sa'ar da ta dubi kanta a jikin dogon madubin da ke fuskantar ta ba wani abu ne ya sa ta faɗin hakan ba sai haɗin bautar ban haushin da ta gani a jikin madubin gashi da kyakkyawa ce doguwa mai tsukakkiyar mara fatirkin tamulmul tana sheƙi ga kamar kwalba a rana hakanan ɗan iskan can da kullum sai ya gallabe ta a makaranta ya sha cewa da ita kai bibi wallahi ina son ki skin ɗin nan taki gata gata gata dai ga ita ba fara ba ba baƙa ba kuma ba ja ba see your eyes kyawawa juyayyu masu firgit ta lakcarori yayin ɗaukan darasi ga kuma fatan bakinki look very soft tattausa shi yasa kullum nake ƙaunar ki wallahi da ni malamin jami'a ne da har ki gama ba ke ba faɗuwa to amma duk da irin wannan kyawun nata sa'ar da ta dubi madubi sai ta ji duk ranta ya gama ɓaci ba ba don komai ba kuwa sai don yaro ki yaro kin tsummo da ke jikinta ba na fita kunya ba ne a farfajiyar makarantar ba ne ga ta dai ga atamfar ba wata mai tsada ba ce kamar buhun busasshen zogale da ko daɗe ta jimi kamar labule hakanan na ɗan sirrin kallabin da ke dafa kan kyawawan gashinta shi ma duk ya ji jiki ya yi shara-shara kamar buhun algarara ga kuma uwa uwa a abin da ke daɗa ɓata mata rai kullum wato ɓangaleliyar layar da ke maƙale a kullum a siririn wuyanta wannan layar tana matuƙar ɓata mata rai ta tsani layar nan kamar yadda ta tsani ɗan iskan saurayin nan na na makarantar su mai takwarawa rayuwarta a kullum ga budurwar ta sake kallon kanta a madubi cikin takaici sannan sai ta shafi tsohuwar layar da ke wuyanta wacce a cewar masifaffiyar maƙiyarta wai layar ta daɗe a duniya kuma wai ta gado ce tun daga can wajen kakanninta eh, na farko ake gadanta har zuwa kanta to kuma dai mecece ga ita kan wannan budurwar ta tsani wannan layar gashi dai ga ita ba wata suturar kirki ba da ita ce kullum ta je makaranta a rarraba take ba ta iya shiga cikin ƙawayenta ba don komai ba sai don ganin su kullum tsaf suke cikin sutura mai tsafta amma ita kullum cikin tsumma ga kuma wata layar masifa amma alamata wuya. to yanzu in ba san mu muzanta na ma wani yaro ne a wannan zamanin da a ce dole sai ya sai ya sa laya hawaye ya fara surutu a kyawawan kumatunta yarinyar sa'ar da ta fara ƙoƙarin tura layar cikin rigarta kukan me kuma kike yi aisha wata fiƙaƙƙirar murya ta ce da ita a baya ga aisha ta juya firgit ta dubi mai riƙon jikin nata na rawa ma mama ba komai ba komai kamar yaya amma kuma ba komai din kike kuka ke dai wallahi aisha kin shiga da gulma shegiya masifaffiyar uwa mai jaye-jayen magana wato yanzu tsakanina da ke ma abin har ya kai ga sharku yanzu idan wasu dangin namu suka shigo gidan nan sai su ce cutar maraya nake to allah ya gani dai tsinanniya tunda iyayen ke suka mace na ɗauki ki ina faman wahala da ki ga ashe bakar jaraba na ɗauko to kya ci kanki da da dai kin cinye ni ba za ki tashi ki tafi makarantar ba ko sai na ƙara so na ci wanki a anan ga in ya suki kukan da dalili da aisha ta miƙe a tsorace ta ɗauki jakarta da ke kan kujera cikin sauri ta fice daga ɗakin tana goge ga idanu saura kuma in kin dawo daga kin cefar da wannan layar wallahi na lahira sai ya fi jin daɗi yar iska matar ta ce da ita tana bambami ga aisha bata amsa mata ba ta tafi ce tana kuka karfe tara da kwata ta isa jami'ar tuni ta san an fara ɗaukar darasi kuma tana tattare da masaniyar cewar muddin ɗalibi ya ƙara mintuna goma sha biyar to ba shi ba shiga ɗakin darasi musamman ma idan dabda bashir ne yake koyarwa tunanin hakan da kuma gudun kada ta je ta shiga ɗakin karatun dabda bashir ya muzanta ta a gaban ɗalibai shi ya sa aisha ta karkata ta bi cikin inda ake fakin ɗin motoci ɗalibai domin nan ne kawai za ta bi ta iya zuwa ɗakin kwanan ɗalibai mata da ke jami'ar ko banzari aisha ta ce cikin zuciyarta idan na je ɗakin kwanan ɗaliban na ɗan wanke fuska ta na gyara kwalliyata kafin dabda bashir ya fice daga nan in ya so na halarci ɗakin a darasi na gaba Ga haka aisha ta kutsa ta tsakanin tsarin motocin birji kamar fari da ke farfajiyar makarantar wanda mafi yawa daga cikin motocin duk na ɗalibai ne a daidai lokacin da take ƙoƙarin wucewa ta kutsa wata marsandi ne ta ji an riƙe jakar da ke rataye a kafaɗarta a baya aisha ta juya a fusace sanne da zuwa ke ma a makare kika zo ga aisha ta dubi saurayin mai magana cikin takaici ka a fusace dan Allah me yasa ne kullum kake son wa rayuwata ke gafarci ni Aisha wallahi so nake kawai mu gaisa idan na san ya idan muka shiga ɗakin karatu ba ba sauran ba sawara ta zaki ba kuma dan haka na so mu gaisa sai ka riƙe min jaka kai baka jin kunyar mutanen da ke kallon ka dubi can da nan ko ina duk ɗalibai ne ga amma sai ka ga aisha kar ki zama kamar wata ga yan sakandare mana remember fa yanzu a jami'a muke ba ruwan kowa da kowa don haka idan ya ina so ma za a kanki su yi, i don't care allah ya mun tsari da kai ga aisha ta ce a tsoraci da jin abin da ya ce sannan ta fara tafiya za ta wuce shi ya aisha ya saurin ya kira sunanta ta ce a tsoraci ta jin abin da ya ce sannan ta fara tafiya za ta wuce ta sake juyawa a hankali kyakkyawar fuskar ta amurtake ta ce da shi cikin shasheka don allah don annabi ni ka kyale ni na huta ka takurawa rayuwata tunda na zo makarantar nan kake ta damuna da maganganun marasa ma'ana na rashin kunya Tuni na gaji ka ji ka nemi daidai da kai ni ba ‘yar kuwa ba ce dubanni ka ganni mini na abin sha'awa a jikina tsimmokaran ko kuwa me saurin ya ƙura mata idanu sa'ar da ta yi shiru yana kallon ɓangaliliyar lara da ke wuyanta ga aisha diresin kawai suka fi ki ba kyau ba amma ni tun da nake ban taɓa ganin mace da nake ƙauna kamar ki ba amma ke kin tsane ni kullum na lura da ke da na yi miki magana sai in ga kin haɗa rai kamar kin ga mutuwar ki sai kuma ki fara wulaƙanta ni gaban aisha ya faɗi sara da ta ji an ci ta ta yi wulaƙanci a aka yi haƙuri ni ban iya wulaƙanci ba ni irin maganganunka ne ba na so to daga yau ban ƙara yi miki amma ƙauna ban iya daina wa aisha kin shiga rayuwa ta har abada matasan biyu suka dubi juna na ɗan lokaci saurayin ya sake ƙurawa layar da yadda ke makala a ta ido yana kallo a zuciyarsa cikin mamakin dalilin da ya sa sa'an nan kyakkyawar budurwa 'yar jami'a da laya a wuya tun shekarar karatun ta ta farko a jami'a aisha ke ganin ta da laya wuya da yawa daga cikin ga abokansa sun sha cewa da shi kai baby ke kaka baby din nan ƙarshe ce duk faculty ɗinsu babu mai kyanta amma rashin dressing da layar da take sawa shi yasa ba ta ta ɓata lamarinta ga aisha ta yi sauri ta rufe laya da tafin hannunta sa'ar da ta ga ita yake kallo sannan sai ta juya tana cewa da shi sai an jima sauran ya yi murmushi cikin jin daɗi domin tun da yake bai taɓa jin ta ce da shi sai an jima ba sai yanzu aisha a dawo lafiya ga idan an tashi kuma zan zo ki bani labarin lara da ke wuyanki babu ruwanka da layar da ke wuyana ga Aisha ta ce da shi ba tare da ta tsaya ba sa'an nan sai ta daɗa sauri ta nufi ɗakin kwanan ɗalibai wanda sai ta shiga wani ɗan ƙaramin daji-daji kafin ta kai ɗakin lokacin da aisha ta biyo hanyar kusan ga ita kaɗai take tafiya akan hanyar domin duk ɗalibai suna wajen ɗaukan darasi a daidai lokacin da ta kawo kusa da wasu dogayen bishiyoyi bishiyoyin turare ta ji an yi kiran sunanta a baya aisha ta juya a tsorace domin muryar ba ta yi kama da ta mace ba hakan kuma ba ta yi kama da namiji ba sautin muryar ya fi kama da sautin muryar da aka yi yi magana ta cikin kwaroron roba Aisha ta dafa kirji sa'ar da ta jiyo tana waye-waye, cikin fargaba domin ba ta ga kowa ba a bayanta sai wani famfo da ke zubar da ruwa shi kadai ga a cikin tarin ciyayin da ke karkashin bishiyoyin taron gami da wata kyakkyawar balbera fara mai dogon wuya da tsinin baki tana karkada fuffukenta cikin nishaɗi ga Aisha ta gyara jakar da ke rataye a kafaɗar ta jikinta na rawa sannan lokaci guda kuma tana ta wage-wage shin ko ba suna na ji an yi kira bane Aisha ta ce cikin zuciyarta daga inda take tsaye tana iya hangen ɗalibai mata can nesa da ita ga a ƙofar hostel ɗin hakan nan kuma tana iya jiyo hayaniyar na ɗalibai sama-sama a can cikin makarantar ga inda ɗakunan darasa suke lalle kan mai yiwa ta ne yake faɗa min karya? ga aisha ta sake cewa cikin zuciyarta don haka sai ta sake juya gami da yiwa kanta murmushi tana cewa da kanta kai aisha yarinyar da ke cikin yarinyar da kin cika tsoro tana fara tafiya sai ta ji an sake cewa a bayanta aisha da ke na kifa ga aisha ta yi mutuwar tsaye domin ta domin ko shakka ba ta yi ta san sunanta ne aka kirawo a wannan karan wane ne ga aisha ta juyo tana faɗi a razanar domin har yanzu ba ta ga mai kiran ba sai farar barbela nan da take kan famfan nan mai tsiyar da ruwa tana dubanta ni ce aisha kada kuma ki ji tsoro na ni mai ƙaunar ki ce farar barbelal ce ke magana da Aisha ko shakka babu Aisha ta yi tsalle gefe guda cikin razana tana duban balbelar ga idanunta kamar su faɗo ƙasa balbela da magana na shiga uku ga Aisha ta ce cikin zuciyarta sannan hannayenta na narawa sai jakar da take kafaɗarta ta ƙwace ta faɗi a akan tarin ciyayin nan da nan iska ta fara falfali da takardun da kuma littattafan aisha suka faɗo daga cikin jakar ɗauke jakar ki aisha ba cutar da ke zan ba na san tuni kin fara tunanin ko ni aljana ce to tabbas haka ne ni aljana ce kuma na daɗe ina ta tare da danginku yau kusan shekaru ɗari da ashirin kenan da hakan don haka ke saki jikinki aisha so ke na baki wani ɗan bayani game da layar da ke wuyanki domin na ga kina cikin wahala da tsananin rayuwa ga aisha ta duba farar balbera ta ce baiwa allah don allah ki haƙuri ki bar ni na koma da baya zuwa cikin makaranta wallahi ban san nan hanyar ko bace da ba zan biyo ba kada ki damu aisha ba laifi kika yi min ba ga ina son kuma ki kwantar da hankalinki ki ɗauke ni a matsayin uwa kamar yadda wani daga cikin kakanninki na can baya ya ɗauke ni shekaru 120 ɗin da suka wuce Bubal ta ce Aisha tana miƙe dogon wuya to baiwar Allah yanzu me kike so da ni kuma ga Aisha ta ji ta na kirma ga abin da nake so da ke aisha shine idan kin je gida yau ki shige ɗaki ke kaɗai sannan ki cire layar da ke maƙale a wuyanki ki warware ta domin akwai saƙo da wancan kakanki na farko ya bari a cikin layar domin ba laya ba ce saƙo ne da aka rubuta a ciki yau shekaru ɗari da ashirin, saƙon yana rufe har yau ba a samu wanda ya karanta saƙon ba daga cikin kakanninki na can baya da suka gaji layar to amma yau ina son ki warware ta ki karanta domin arzikinki yana cikin layar a nan naɗe farar barbera ta yi shiru tana duban aisha wacce hannayenta biyu ke dafi da laya take makala a wuyanta warware layar Aisha yanzu nan a gabana domin ki tabbatar da abin da nake faɗa miki cikin rawar jiki Aisha ta ciro layar daga wuyanta ba wai kuma dan ta yi imani da abin da balbera ta ta faɗa ba ne sai dan ga tunaninta idan ta ƙi umarnin aljanar mai siffar balbela to halaka ta za ta yi cikin abin da bai fi minti biyu ba aisha ta warware layar da ƙyar tana gumi sannan hankalinta kamar mai yin tiyata sai ta fara warware rubabbiyar takardar ba a daɗe ba ta warware ta baki ɗaya sannan ne to aisha ta dubi wasiƙar cikin kaɗuwa da kuma mamaki domin rubutu domin an rubuta abin da ajami na larabci aka yi shi ba da rubutun hausa ba ga aisha ta ɗago kai gumi sai zuba yake kamar ruwa ta dubi belbelar takardar riƙe a hannunta karanta farkon wasiƙar aisha kafin ki je gida ko kya daɗa gasgata ne ga aisha ta dawo idanunta kan rubutun ta dawo da idanunta kan rubutun ga ajamin sannan ta ta ƙurawa rubutun idanu ta ƙyar sai ta fara karantawa kamar haka zuwa ga ɗana zangero ni ne mahaifin sanko tunda kuma nake ban taɓa tsinana wani abin kirki a rayuwata ba sai sata kash sai ku kasance da ni a cikin shirin na gaba inda za mu zo muku da shafi na bakwai ko kuma in ce babi na takwas kai a cikin wannan littafin mai matuƙar farin jini na yar bariki insha Allah inda za ku ji wai mu yi a tattara da wannan wasiƙar na kwara kullum habibu abdallah ku ci gaba da kasance, da mu muna godiya ku yi ma subscribe tare da na ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun saki sabon wani shirin zai isa gare ku mun gode